السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga jayen halitta annai Muhammad kashi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda cikin sarki ta har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mu kasance daga cikin barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci daren asabar daren bakwai ga watan zulfa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wata ta ce da 24 ga watan hudu miladiya 2026 Allah maɗaukaki ciki ya ba mu haran lokaci mun halarci wannan masallaci masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala inda muka saba haduwa a irin wannan lokaci domin suna wa juna al'amura da suka shafi addinin mu da alaƙar mu da ubangijin mu a satin da ya gabata Allah ba mu dama من كارك دليل تاسم الأصول الدجة لا المكتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أرد شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن العثمين رحمه الله تعالى أيوكما أبو كارا ونلجاز سابو ميسورة التسهيل في شرح كتاب التوحيد التسهيل في شرح كتاب التوحيد معنى أقول معنى التسهيل معنى صوت الجيوة game da abin da ya shafi sharhin kitabu tauhid wanda a cikin littafin malam ya kaito dalilin da ya tsaya rubuta wannan littafi littafin za a iya ce sabo ne inda har yanzu bai cika shekara uku da bugawa ba wannan ya sa har babu shi a play store a matsayin application amma akwai shi a matsayin pdf a wasu website amma kuma na siyarwa za ga za ka sadar shi wani suna siyarwa $6 wani dollars online amma akwai shi bugaggi a ana kawa kasuwa insha Allah wanda ya rubuta wannan littafin sunan shi Sheikh Abdullah bin Sulaiman Al-Habishi غفر الله له ولوالديه وللمسلمين yana nan a raye malam ya fara littafin ba abin da ya kamata mu faɗa game da littafin malam ya faɗa mukaddima a wannan dalilin za mu shiga mukaddimar littafin sai mu ji daga baki malam malam ya fara littafin kamar yadda sunna ce ta Allah ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma tsari kenan na rubutu da karatu ya fara da bismillahi rahmanir rahim kamar da muka fara a farkon karatu mu na usulul fiqh da sunan Allah rahama yalwatacce ko mai cikin rahaman zuwa ga wanda ya ga dama daga cikin ayinsa mala yace alhamdulillahi wahda godiya sun tabbata ga Allah shi kadai Wasalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da tsira da aminci sun tabbata ga wanda babu wani annabi bayan shi wa ala alihi wa sahbihi kuma tsira da aminci tabbata ga iyalansa da kuma sahabbansa wannan ita ce ka'ida ba abin da mutum zai fara ya eh, bismillah a gode ma Allah ya yi salati ga fiyayyen halitta to da ikon Allah ana tsarin wannan abin ya zama akwai albarka a ciki kan zai idar ma ya yi salati ga fiyayyen halitta bayan nan sai ma ce wa ba'd bayan haka ce fa'in na at-tauhid ahammul wajibat amalan wa i'tiqadan lallai tauhidi shine mafi mahimmanci a duk wasu aiki na wajibi da Allah ya ɗora ma bayinsa amalan wa i'tiqadan ayyukan nan na aiki da gaban jiki ne ko kuma na ƙudurtawa a zuci amma ɗan adam yana fuskan Allah ne da abubuwa guda biyu ko aikin ko da aikin zuci ko to duka da na gaban da na zuciyar duka mafi mahimmanci daga cikin wajibi da Allah ya ɗora mana da za mu yi da gabanmu ko wanda za mu yi da zuciyarmu babu kamar tauhidi yace wa azamuha sha'nan wa ihtimaman kuma lallai tauhidi shine mafi girma da kamata mafi girman al'amari da ya kamata mu bada hankali zuwa gare shi ko mu bashi mahimmanci. babu wani abu da yakan cuci a bashi muhimmanci a bada hankali zuwa gare shi kamar tauhidi Bale ce tauhidu awwalul awamirin ilahiyya yace tauhidi shine umarni na farko da Allah maɗaukacin sarki umarni dan adam da shi shi yasa in kana karanta Alƙur'ani in ka fara karatu Alƙur'ani daga fatiha inda kalman umarni Allah ya umarni ya ce a yi wani abu ko a ce ya ce kar a yi wani abu daga fata har ba inda za ka samu abu na farko da aka samu Allah ya umarni da a yi kuma abu na farko da Allah ya umarni da a bari shine tauhidi da shirka daga fatiha ai babu wani abu da Allah ya ce ka yi, ko ka bari a fatiha wannan addu'a ne da ma kake magana ya fara farkon sotul bakara Allah na baka labari ne da siffofin wasu bayan Allah ya fara da siffan masu imani ya magana akan siffan kafare. masu imani Allah magana ayoyi hudu siffan kafarai ya magana ayoyi biyu uku siffan munafiqai ya magana ayoyi goma sha uku yana jire akan siffan munafakai sai Allah ya fara umarni na farko ya ayyuhan nasu kace ne تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون na farko kenan ya ku mutane ku bauta wa ubangijin ku shi kaɗai wanda shi ya halicce ku kuma shi ya halicci waɗanda suka gabace ku in kuka yi wannan to tabbas za ku zama masu takawa ya faɗi wannan a can bayan ya faɗi auren da Allah ya cancanta abota mishi da shi shi ne halittu mai da tsatsai da Allah zai hani na farko ce fala lahi An-dadan wa antum Shi ne hani na farko duka a wannan sasin hani na farko ko ne kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sani kaga umarni na farko tauhidi hani na farko shirka ne nan ma ne yake ƙara nuna mana cewa umarni na farko duk abin da duk wani umarni da Allah ya duk yawan su umarnin farko da Allah ya fara yi shine a rike tauhidi yace wa awwalu da'watin ursila biha al-rusul kuma da'awa ta farko da Allah madaukakin sarki ya aiko manzannin sa gaba ɗaya da shi shine tauhidi abu na farko da ke ce su fara yin wa'azi a kai kenan wa awwalu manazil at-tariq al-musila ila al-janna kuma shine masauki na farko a hanyoyin da mutum zai yi da kai shi zuwa ga aljanna mafarkin farko shine mafarkin tauhidi shine fuskar na farko duk wanda yake son ya je aljanna sai ya sauka a fuskar na tauhidi shi ya sauka a nan ba to ba zai ma tashi ba zai wuce gaba ba har har ya kai zuwa ga aljanna yace wa awwalu maqamin yaqumu fihi al-'abdu lillahi ta'ala kuma wannan shi in matsayi na farko da bawa matsaya na farko da bawa zai tsayo akai zuwa ga Allah madaukakin sarki yace ƙala ta'ala malam zai kawo mana dalilai daga ƙurani da zai gaskata abubuwan da fara na cewa tauhidi shine umarni na farko shine abu na farko da Allah ya aiko manzannin sa shi shine hanya hanya abun nan mafarki na farko daga cikin hanyoyin zuwa gidan aljanna Allah ce Allah madaukaki sarki ya fara a cikin sautul bayyina Allah ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din Allah ce ba umarce su da komai ba fate su bautawa Allah madaukakin sarki wani irin bauta mukhlisina na din su kaita shi su tsantsanta wannan bautan su karkace zuciyarsu kar su sa kowa a wannan bautan ba Allah shi kadai ba su fara shi da kowa Allah ce iya umarnin da aka musu kenan ga wannan Allah yana ba mu labari na cikin sautin bayyana wani ta'addanci da wasu suka yi ma al'umman wani annabi eh? Allah ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum bayyina رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ليه البينة إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله Allah ce waɗanda aka ba su littafi ba sun kwata sun bar hanyawa sai bayan da gaskiya ta bayyana musu ita ce gaskiyar sai Allah ke gaskiyar ita ce ku bauta wa Allah shi kadai duk da ka su kuma za su yi ba Allah ce wannan shi ne sanadiyyar fatar su فقال تعالى الله مدعوك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في سورة الأعراف Allah ta laqad tabbat haqiqa wallahi na nuhan ila ƙauni. mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa faqala annabi nuhu da yaje sai ce musu ya qaum ya ku mutanina u'budu allaha ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba kaga wannan shine sabon annabi nuhu na farko yana zuwa sakon da ya fara musu kenan ku bauta wa Allah ke kai ku yi shirka ga Allah madaukakin sarki ku kare da tauhidi haka a Allah madaukakin sarki magana akan annabi Hud a cikin al-Araf shi ma annabi Hud ku abudu Allah ma lakum min ilahin ghayru haka shi ma annabi yake abudu Allah ma lakum min ilahin ghayru annabi shu'aibu shi ma ce malakum min ubudun ma malakum min ilahin ghayru kanku na farko iri ɗaya ne duka annaban da Allah ya aiko ya aika zuwa ga manzanni kanku na farko iri ɗaya ne ko ubudun ma ku bauta wa shi kadai malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun da ya koma bayan Allah shi kadai kar ku yi kira ga Allah Allah madaukakin sarki ya haɗa ku gaba ɗaya a cikin sotun nahal gaba ɗaya annaban Allah ya faɗa mana a dunkule yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut Allah ce tabbas haƙiƙa mun aika da manzo a dukkan al'umma dukkan wani zamani babu zamani ko mu aika da manzowa. ba manzannin nan kuma in sun je wajen mutanen da aka aike su zuwa ga su sakon da suka mutu shine guda ɗayan nan to abudullah bauta wa Allah wajitani bu tagut kuma ku nisanci tagut wanda a cikin littafin malam zai mana bayanin da ake yi da tagut malam ce wa huwa miftahu da'watir rusul kuma tauhidi ita ce mabuɗi. na da'awa na dukkan manzannin Allah ba a yadda wani manzo ko kuma manzon manzo na ce manzon manzo shine zama wani wanda ke yaje isar da sakon da manzo ya isar da a yadda ya fara da'awa da wani abu batu da tauhidi shine abu na farko za ka zo kawai mutane suna zaune kawai sai ka fara musu wa'azi da alaula da tsarki da Allah ba ya tauhidin ce yake ya tauhidin ce yake duk iya tsarkin mutum duk iya alaulan mutum duk iya sallan mutum sun mushriki ne ba zai shiga aljanna ba ba musulmi ba ne ba a ce ya fi kowa iya sallah a garinsu kowa yana koyon tsarki da alaura da sallah a gurin shi ne amma kuma ya da canci an yi aikin banza ya da yana da laya ya da da guru ya da boka an duk aikin banza ne in yake shekara ɗari yana sallah aikin banza yake yi aikin banza yake yi وقال الله بار الابار الحسن كتر النبي ابراهيم قال ويطال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مجيب فلما جن عليه الليل رآ كوكبا قال هذا عبدي فلما افل قال لا احب الاكلين لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إني وجهت, لله إني وجهت للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان وكيف أخاف ما تشرك قال أتعاجوني في الله وقد عدان ولا أخاف ما أشركتم وما أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم خسرانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يمسكوا إيمانهم بظلم ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wannan Allah ba labarin tattaunawa da Annabi Ibrahim ya da mutanensa da suka gama tattaunawa sai Allah kuma sai yake wanke magana Allah ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi wannan abun da kuka karanta nan shine hujjar da muka ba Annabi Ibrahim a kan mutanensa Allah ce narfa'u darajatin man nasha muna daga darajojin wanda muka ga dama inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka hakimun da hikima ne gwani ne halimun ko masani ne daga nan kuma bayan Allah ya faɗi magana akan annabi Ibrahim Allah ya zayyano kuma annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim yace wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa yusuf wa yusuf wa musa wa harun kadhalika najri al muhsinin وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين Allah ya ambata annaba goma sha takwas tun daga annabi Ibrahim ka koma suna annabi Ibrahim Allah ya mace annaba goma sha takwas din nan kowanne da ya ambata sai da tabbatar mutanen kirki ne na farko to kazalika na biyu yace min as-salihin na uku yace kullun ko ba haka bane sai Allah madaukakin sarki a kace yake ce walau ashraku yace kun ga dukkan annabawan da na ambace su kuma na yaje su dinnan Allah ce wallahi da sun shirka ko so ɗaya ne la habita anhum ma kanu ya'malu Allah ce abin da sai nan zan rusa ko na saba wuta annabawa kenan ba kuma Allah ya ambace su daga kan annabi Ibrahim amma Allah ce walau ashraku

annaba Allah ce da sun yi shirka duk abin da suke Allah ce ba ruwana da shi zan su kauta sai kuma kana shirka kuma kana kar a kar a ce, kar kar a fara kuskuren abin da take aikatawa ila ka ce wannan haka akwai wani zai ce to ai wannan ai magana al'ummi suka gabata ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma sai da Allah ya mishi irin wannan magana shi da shi Allah ya ce qul uhiya ilayka وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah sai ke rantsuwa takwas Allah ya bude ayan da rantsuwa wala qad lamun din nan zamu rantsuwa ne hakan nan tawkid ne kuma lil qasami shi ma rantsuwa ne Allah ce wallahi tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka ko mun yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai gaba ɗayan musu irin wannan wahayi menene wahayi Allah sai sake wani rantsuwa yace la'in na rantsi da Allah da za ka yi shirka la yahfatanna nunu takin nan shi ma rantsuwa ne Allah yake wallahi da duk ayyukan da gaba ɗaya sai sun lallace ka ɗaya zai ruka ladan gaba ɗaya sake rantsuwa wala takunanna sai ka rantsuwa ga alamun kasar ga nunu takin nan ka Ita kuma da ka zama da su waɗanda suka hasara wannan yake nuna maka a ƙaramin wala'i ba ne ga mutum ya yi daga wani abu na kirka riƙe Allah shi kaɗai abin da kake nema yana wajen Allah a yin taguna inda hu na izza ta inna na izza ta lillahi jami'a sarka yadda ka haɗu da Allah kana shirka sarka yadda a shi ne malam anan shi ba yake nuna mana cewa duk wani wanda zai yi da'awa to zama abin da zai fara da'awa da shi shine ne a rike tauhidi a bar shirka شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عن الشيخ يربوها سنتحف التوحيد أولا يا دعاة الإسلام سنتحف كذلك توهيري يا كوما تتعواز واضح مثل انت توهيري عليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معادل رفض معادل تولى البيت هذا الله صلى الله عليه وسلم معادل الجبل الله يتعرى يتعى قريشي رسوله إلى أهل اليمن lokacin da ya aiki mu'azu bin jabal zuwa ga mutanen yaman manzan Allah sallallahu alaihi mu'azu bin jabal shi aka tura shi ya kai da'awar musulunci zuwa ga yaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mishi innaka ta'ti qauman ahli kitab yace ya kai mu'az wanda zaka je gurin su ba jahilai bane mutane ne waɗanda suna da littafi yahudawa ne already suna masu sun iya rubutu sun iya karatu har ma suna da littafi suna karanta a taura saboda haka in ka je falyakun awwalu ma tad'uhum ilai ya zama abu na farko da zaka fara kiran su zuwa gare shi shine shahadata an la ilaha illallah Allah ce abu na farko da zaka fara kiran su zuwa gare shi ne su kai su shaida lallai babu abun bauta bi a tantance sai Allah mazalla ce fa innahum aqa'u laka lidhalik in suka maka biyayya akan za ku daina shirka za ku kusa wa Allah shi kadai shukum ta akfirhum shukum ka sanar da su cewa akwai salloli guda biyar a kansu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharadin a sanar da su sallah shine in sun yi ne in sun ta Allah kada in ba su ta Allah ba ko sai sallan sallan ne amfani kira amfani amma kaga muna zamanin da za a gabo kama liman kowa ga wani ko ka ne kuma liman kuma ana wai wai kuma wai kuma wai ka zo ka bi sallah to me yasa ba zan ɗauka an goma shi ma ba za mu ci a rinka jami a tote shi ban an gama sayar shi shi ma ya jawo mu yi sallah Allah ya sa mu gani ila يتي وفي رواية أتى رواية حديث يتمشي إلى أن يوحد الله هذا ما أبو أفرقه لها كفارة كنا زبوها غريشي شين كفر سكاري جعل الله وضعه كفر قال يتي والتوحيد أول ما يدخل فيه في islam. tauhidi shi ne abu na farko da ake shiga musulunci da shi wa akhiru ma yukhriju bihi min ad-dunya kuma shine abu na karshe da ake fatan dukkan wani musulmi ya fita duniya da shi da shi ake in ka in ka yarda da tauhidi ba ka zama musulmi ba a duk wanda yazo zai musulunta shi da sa tin ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma fassara mishi a tambaye ka yadda ya ce ya yadda cikin a sa je wani abu na daban idan ya ce ban yadda ba shike nan koma inda ka fito koma inda ka fito qala kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah ala al-janna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya zama maganansa zancensa furucinsa na ƙarshe shine faɗin la ilaha illa Allah to lallai wannan ɗin ya zama ɗan aljanna zama lokacin da za ka duk duniya ya zama zancenka na ƙarshe kalmanka ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah manzalla ce duk wanda ya wannan ya zama ɗan aljanna ya shiga aljanna wannan shine maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi amma a zamanin na kowa da ganin akwai abin da in shi ne na ƙarshen ya fi wannan ko za ganin in shi ka faɗa ya fi wannan kuma za ga wani abun kuma wani abu ne shirme daga wani wanda shi ma mashirmaci Allah ta kiya ce mu hada ta sahuwa awwal wajibin wa akhir wajibin tauhidi shine wajibi kuma shine wajibi na karshe shi ake fara addini da shi kuma shi ake barin duniya da shi fa tauhidu awwal al-am wa akhiruhu tauhidi shine al'amari na farko kuma shine al'amari na karshe shine al'amari na karshe shi yasa ka zama musulmi kuma da shi ake son ka duniya Allah ka ba mu ka mana baiwa da farin duniya da la ilaha illallah qala ce wa kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid yake shi kuma littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid wanda shine haƙƙin Allah a kan bayi wannan shine sunan littafin da Muhammad bin Abdullah ya sama littafin shi kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid shine sunan da Muhammad bin Abdullah ya sama littafin littafin lil'imam al-musaddid Muhammad bin Abdul Wahhab wannan jagoran mai jaddada addini din Muhammad bin Abdul Wahhab wanda aka haife hijira na shekara dubu ɗaya ɗari ɗaya da goma sha biyar ya rasu hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shida yake wannan littafi na kitabu tawhid yana da cikin mafi amfanin littafi a wannan zamanin وأعظمها أثرا حميدا في الأمة درجة كل تطور أن تكون قوة شافي تاثيري تاثيري أظن يبوز أتين الأمة كيف قد نصح به للملة والأمة أتين أن نتعلم على محمد بن عدواب يا إما الأمة نسيها سوكي لما تحني المسلمتي وكما تيوا أكن كرنتوان أنه محمد صلى الله عليه وسلم يتي وهو أهل لذلك رحمه الله kuma duk wanda ya san malam Muhammad bin Abdul ya fita ma ya tantance ya haka Allah ji kan shiga fata mishi yake qala anhu al-allamatu Mahmud Shikri al-Alusi daga cikin manyan malaman musulunci a wannan zamanin al-allama Mahmud al-Alusi yake cewa yana magana yana tuffanta wane ne Muhammad bin Abdul Wahab yake al-imam muhyi sunna wa mujaddid ash-shari'ati an-nabawiyya أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب النجدي الحبلي غمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته وأن المعلم اللي يتحدث على محمد بن عبد الوهاب يتمشى الإمام في جابورا فأنا جابورا محيي السنة لراية سنة من ذن الله ومجدد الشريعة النبوية مجدد شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم a ƙarshe sai ce Allah maɗaukaki ake ya lullube shi da rahamansa kuma ya zaune da shi a cikin aljannansa. Hana ce wal kitab shi kuma littafin shi ta tauhid jami'un li khasa'is tauhid ya tattara abubuwan da tauhidi yake amsu da su wa huquqihi da abubuwan da haƙoƙi ne na tauhidi wa mukammilatihi ya tattara abubuwan da da su ne tauhidi ke fita wa ma yunafihi min ash-shirk al-akbar kuma littafin ya tattara bayanin abin da ke warware tauhidi daga babban shirka aw yunafi kamalahu alwajib min ash-shirk al-akbar haka kuma ya tattara abubuwan da ke warware kan tauhidi daga abubuwan da kananan shirka ne aw al-bid'a fi at ko kuma bid'o'i waɗanda suke cutar da tauhidi ko abubuwan da ba shirka bane bid'a ce amma kuma yana yana cutar da tauhidi suka malam ya yi bayani cikin littafi kamar misali kamar babin da malam ya kulla da yake nuna cewa wani daga cikin abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah na yi ma Allah bakance cewa in Allah ya mun kaza zan yanka dabba kaza in yi sadaka da shi amma na ayyana zan yanka dabbobi a guri kaza kuma ka san ba kan sai wajibi ne cika matakan ba kan cika na san Allah bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye guda biyu yake gurin da ka ayyana cewa za ka yanka dabban nan a gurin akwai wani gunki wanda a jahiliya ake buka a da yake a'a a gurin akwai wani buki da ake na jahiliya a da yake a'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku je ka yanka a gurin yanzu eh, ka ga shi abin da zai yi ai ba bautan gunkin zai ba ko ba kun jahiliyan zai yi ba amma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar in ya je gurin ya yanka kuma gurin ya zama ko wani gunki ko akwai wani bikin jahiliya yake kaga zai ne zai tuna musu zai tuna musu to hatta irin wannan ai mutane ba su daukar shi wani abu Ba a daukar shi wani abu to hatta irin wannan sai da malai ta bisa a cikin littafin kitabut tauhid wanda za mu zo mu ji su insha Allah halaki awul ma'asi al-munqaffati li tauhid ko kuma wani abin wanda kafan Allah ne amma kuma yana kama tauhidi yana sa tauhidin mutum ya samu na kafa yake wa bayanin wasa'il wa dara'i al-musila ila shirk kuma cikin littafin malam yayi bayanin wasa'il hanyoyi da dara'i da abubuwan da suke suke zama tabba al-musila ila shirk wanda in mutum ya ji su zai za su iya kai shi zuwa ga shirka duka fi da malam yayi bayani kar ayi kaza ba wai kazan shi asalin shi shine shirka bane amma kuma in aka yi yana kaiwa zuwa ga me zuwa ga shirka daga cikin wannan wasa'ilin ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya hana sanya shikillu a makabarta a ce makabarta amma kuma an sami shi shikillu wanda shi kan da dalilin rinka haska makabarta manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ya hana ko da a jahiliya an samu mushrikan da suke haka sau da kawai zuwa bukan wasu kaburbura. Ilimin yanzu an hana sau da karin gobe ma ya ya dawo da wancan wancan jahiliyar misali ya hana gina kabari ya hana gina kabari ya hana sanya wani kabari ya zama mushrik ya zama ana ganin abin a gana a wannan da ganin abin da ya kabarin na wani babban mutum ne manzo Allah ya hana me yasa saboda a kwana a tashi karshe kan ya ko ba ko bautan wannan kabarin ko bautan wannan kabarin waɗannan irin waɗannan abubuwan sai da malam ya yi babuka ya kulla babuka a kansu a cikin wannan littafi inda za mu karanta insha Allah malam ke cewa malam ya yi wannan bayanin Ibrahim al-Safiya da hujjoji yankakku waɗanda a in ka karanta babu wata shakka kuma da zai rage a zuciyanka da irin hujjojin da malam ya ba sai kuma hujjojin min kitabi wa sunnati wa aqwali salafil ummah hujjojin daga alkur'ani da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ganganun malamai magabata jagorori daga cikin wannan al'umma shi malai ke cewa wala qad kana al ulama fi hadha al kitab ce malamai sun bayan malam Muhammad bin Abdul Wahhab sun ba wannan littafin muhimmanci sosai da sosai sharhan wa ta'liman wa ta'lifan wajen yin sharhin littafin wajen karanta da littafin wajen buga littafin a yada shi ɗalibai sun ba shi mahimmanci sosai sosai an yi sharhohi yawa na wannan na wannan littafin ina san na san na san guda shida na karanta hudu shin gaskiya ban karanta na san na malam ibn baz har zuwa ba mallake shi ba bare in in karanta a cikin na malam sheikh ban wanda shi ma ban mallake shi ba bare in karanta ana kan guda hudu wanda ina da su akwai wannan a ciki a tahil fi sharhi kitabi tauhid na wannan malamin Sheikh Abdullahi ibn Sulaiman sannan akwai Fathul Majid fi sharhi kitabi tauhid shi kuma na jikan malam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahhab ya rasu yana shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar gabar duniya. Mun yi karatun a gaban malamin malam Muhammad Umar a gaban shi muka karatun tun daga farko sharhin ba lokacin ba ba sharhin da kanta tun daga farko har ƙarshe har ƙarshe Allah ya saka musu da kai Ko kuma alqaulul mufid fi sharhi kitab at-tauhid da Muhammad bin Salih ibn al-Usaimi shi ma babba ne ya kusan shafi 500 babba ne sosai wanda mun fara shi a masallacin Locust yi darasi uku a ciki muna yi duk Laraba sannan kuma akwai tafsirul hadith al-hamid fi sharhi kitabi tauhid na jikan Muhammad bin Abdul Wahab ne shi ma Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab ya rasu ya shi da talatin da uku. kuma ya rasu na shekara uku. kuma ya ce shekara shida ko a kura tuwon kakan shi an shi shi da shekara 200 ciki shi kuma Malam Muhammad bin Abdul Wahab ya rasu ya shekara 200 shekara dubu da ɗari biyu da talatin da uku ya bar duniya kuma kake shi aka yi kake shi aka yi lokacin da wannan hatur wannan waɗanda suka mushirkan da suka sanadiyyar karya daular usmaniya na turki ha sanadiyyar wannan suka shigar da turkin ma zuwa europe ko su ɗin kuma yakin ya shafi har saudiya har saudiya ta wannan yakin aka kashe shi suleiman bin abdullah bin muhammad bin Abdulwahab. ya riga littafin cewa ba wannan kashe littafin da yiwa kafin ya bar duniya yana da littafi bisalatul dala'il fi hukumin muwalati ahli al-ishraki ka karanta wannan littafin za ka san dole mushrikai su kashe shi Allah ya ka san ba su kane shi ba kan duk wani abu da ya shafi shirka sai da tona mata asiri a littafin duk wani abu da mutum zai yi irin abin da su al'imam suke yi na kafirci da sunan musulunci din nan sai tona musu asiri sai tona musu asiri kanan shi yanzu kama wani kama wani musulmi da ke shakkan cewa shi yanzu munafiki ne zanza shi duk al'imam ba shi na yayi mushi munafiki ne khalisan khalisan munafiki ne khalisan in ka so ka san irin su Ibn Salul a zamanin nan to yana ciki yana ciki kuma Allah ya ce ah, a to dan dole ya rage ai duka malam ba mai shinkafa insha Allah jinin malam ba mai shinkafa ba zai bari ya bi jinin malam ba mai shinkafa ba zai bari ya bi wannan shirmen ba insha Allah sai ki tsire mishi raddi sosai akan kafin da ya rinka ya tsada da sunan da sunan wai a cikin ne kai bai akan wannan fasu da ga annabi wai wai wai ko da tsaban munafunci kan to kana ce wai kana kana kana kara ke zagi annabi ba sai suka fi bana hauki sunan da su Allah ke Allah sai da ni ma aka kashe ni wallahi na kai tun da ban samu dama akan fushi wallahi na samu a kanka babu yanda za a yi babu yanda za a yi imani inda ya imanin gaske ne ka iya haƙuri yana kallon wanda ya zagi annabi ya barke barwar ba zai yi ne ba irin dama babu imani eh abin da ake faɗa hukuncin cikin ba hannun ne yake ba amma gaskiya zuciyar ba zai iya hakuri ba eh kai ni ni hukuncin kotu za ka yi ni mun eh ni sai dai kotu ni ta mun na ni hukuncin na nayi kisa ba ne kamata in kisa ba ba wallahi shi nayi ba zai taɓa yiwa wallahi shi nayi amma ka ga mutum shasha ce zai na a'a ga abin da aka yi ba a riga an yi ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an yi ba da manzon Allah yayi gawa aka gani aka yi bincike ana kokarin ai bincike gawan daga ina wani ya kawo kai shi ya fulani na kashe ta sai ka kashe ta eh me ya faru ta baiwa ta ce kuma shi makawa irina da matsalan ido sai gani haka sosai yace kawai wata rana ina zaune tana tijajin ka duk da ido na gagara a kuri har mata kofa rago ka kafa wani abu mai tsini na sa mata kafa Ana fara ta fada ta yi take ta yi ta baya ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane ku shaida cewa jinin ta ta kanga a cike nan ba kuma a ce gane an fito za a kashe an halbe ne me yasa za a kashe sai ya kashe wanda ya gaji annabi kana ci riba Allah na jefa na tafi wallahi tallahi na jefa na tafi Allah ka sa mu dace Allah ka tabbatar da imani a zuciyarmu malaka malama sun ba littafin kitab tauhid kulawa sosai da sosai wajen sharhi da karanta shi da buga shi yace wa amat shuru'iha inna ma yantafi biha talabatu al-ilm yace sai mafi yawan sharhohin littafin kitab tauhid kaga ɗaliban ilimi ne kaɗai suke iya amfana da shi an ka karanta littafin a ga wanda ba ɗalibin ilimi ba in ana so a koya miki ya gane to shi ma mai karanta shi a wahala yanzu ka na ba misalin littafin nan a Sulaiman bin Abdullahi bin Muhammad bin Abdul Wahab ko wanda aka ce shi ne? al-Aziz al-Hamid in ka fara karanta littafin kai kanka wala ka sa a majalisi ya sana karantawa ko da tasirin sa bismillahir rahmanir rahim sai ya shafi hudu ana tasirin bismillahir rahmanir rahim sai da ya shafi hudu shafi ɗaya biyu uku hudu ana tafsirin bikin da rahman rahim kuma ga li'adun hau da maganganun malaman sarfu da ayoyi da maganganun malaman tafsiri akan tafsirin bikin da rahman rani don kawo ka sa masa kwanciya kana karanta in Allah da minti arba'in ko hamsin da ake karatu mutum goma ne ko an kuma karatu za a karke su a bacci ko haka bane sai da zai wannan ba da shi ake yi ba kawai to kun ga an zo kan wanda ake yi da mutum sai in saurara wannan yake ce ta ga yawa daga cikin sarorin littafin ta ga ɗaliban ilimi ne ko suke iya amfana da shi وكل نتيجة العوام وغير المتخصصين منها yake waɗanda game garin mutane kuma su game da fahimtar littafin yana yin karanci waɗanda ba ba su da takhassusi akan zurfin ilimin addini ga fahimtar su da littafin yana yin karanci yace wa qad shakali li kathirun min talabatul ilm yace su yawa daga cikin ɗaliban ilimi a wannan zamanin suka mun korafin cewa wa immatul masajid kaman ya yawa daga cikin limamai na masallaci wanda ke ta kamshi korafi bi a cikin al-kutubi ala jama'ati al suka mishi korafin ga littafi yana da muhimmanci yana da amfani amma sharhohin da aka yi ita ce zaka sa a masallaci ka karantar ba za a iya fahimta ba in ka ce za ka karanta sai an fahimta kai ma za ka wahala kai ma sai ka wahala da ke mun kira kuli a sau da yawan sharhohin da aka yayi girma da yawa wadda ta ke sannan yadda aka yi bayanin abin da ke cikin littafin an yi shiga sosai an yi zurfi an ake ma da ake hal ilmiya sa'annan in aka ce za a isar da sakon a ilmanci za a wahala yace ma'a ma yarawnahu min hajati nasi li fahmi kitab tauhid kuma gashi kuma mutane suna bukatan su fahimci kitab tauhid din amma kuma sharorin da magarin mutane ba za su fahimta ba yace wa ta'limihim masailihim mutane suna bukatan a karanta da su matsalolin da ke cikin kitab tauhid da aka mun wannan korafin inji malam yace ni da wannan dalili ahbabtu sai na so أن أضع لهذا الكتاب النافع المهم, المهم شرحا ميسرا wannan dalilin yake ni kuma tana so to yace to bari in yi ma littafin wani sharhi mai sauki sharhi mai sauki bayyinu maqasidahu wanda sharhin zai bayanin manufofin shi asalin kitab tauhid din wa yuwaddihu ma'anihi ma'anihi zai bayanin ma'anonin littafin wa yushilu ala kuma zai tawwaka karatu wa sami'i wanda shi ne yake tsauraran karatun zai samu sauƙin fahimta zai sauƙa musu almuradu min abwabihi wan nusus allati dhukira fihi zai sauƙa musu fahimtar babukan da ke littafin da nassoshin da aka kawo a cikin littafin shine wannan sharhi ɗan taƙaitacce shi kaga sharhin babu babu yawa yake wa qali ta'rifu nass al-kitab mumayyizan bi al-'arif al-ahmar yake kana kana littafin inda kaga rubutuha alƙala da kalaja to ne asalin maganar malam Muhammad Abdul Wahab yake haka na yi littafin wa wahafizu ala lafzihi kuma abin da nake zan dauko na maganar malam Muhammad bin Abdul Wahab ne zan tsarka komai na lafazin sa illa qalilan li tisa'i sai dai abin da za a rasa ba in naga lafazin nasa in na kai amfani da lafazin nasa to manufar in sharin ku zai zama babu manufar ne kowa ya iya fahimta ke ga to in ne amfani da lafazin naka ba za a fahimta to anan ne sai kawo wani lafazi wanda zai ba mutane zaman me fahimta ce wallaha as'alu yace Allah nake roƙo an yi yuwaffiqana lil ikhlasi wat tawab Allah nake roƙo da ta da mu a wannan aiki da zamu da karatu da zamu yi wajen ka tabbata mana ikhlasi ko ya samu yi wa an yanfa'a bi hadha shar kuma wannan sharhin Allah ya amfana da shi kama da fa'a bi aslihi kamar yadda Allah ya amfana da asalin malikan Allah sai sake cikawa kaga ya buɗe da salati sake cikawa da wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad sai Allah madaukakin sarki yayi tsira yayi aminci kuma yayi albarka annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yake muqaddima da malam yayi na wannan sharhi da at-tafhim fi sharhi kitabi at-tauhid insha Allah ta'ala kuma na ga zamu tsaya a mukaddiman Allah madaukaki ya hada mu ya ba mu aron lokaci zama ta gaba sai mu shiga abu na farko malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya buɗe littafin kitabu tauhid shi muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka fita wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai